gane yadda namiji zai wa mace wasa ta ji daɗi to ba haka mace zata ta mata ba na sai ya fi yadda za ta fi jin daɗi sosai maza wannan ƙalubale gare ku ne shin ko ka san cewa minti goma ko sha biyar ko ishirin baya taɓa gamsar da mace kun fahimta yanzu ni kun gan nan ko ni da mijina wallahi sai mi awa biyu muna sex kai kafin ma ya shiga sai mun kusan awa ɗaya muna wasa ya sha nono ko ina kun fahimta to kun gani ta ya za a mace ta so namiji tsakanin da Allah to gaskiya dole ku je ku nemi magani dan ba fa lafiya ne da ku ba dan ni miji na da minti goma minti ne ke mun komai da tuni mura ko kuma in je ina bin wata mace a waje kun fahimta to dole gaskiya ku zage ku zage damtse kun fahimta dan ku je ku tattaro hankalin mata saboda a yi magani irin wa'annan matsatsalin da lesbian da suke faruwa a gari kuna ji ko maza kun san me yake kashe ku indomi da kwai su boga kai da sauran da abubuwan makulashe kuna ganin kamar burgewa ne wallahi ba burgewa bane abun da ya sa mata suke gudun muke kenan saboda ni yana yanzu kun gani akwai irin set food irin su ayaba ka irin da kayan da marmari haka idan kana yawancin shi wallahi za ga abun ka haka ba wai za ka yi minti irin minti biyar ka fita ba a'a idan kana cin abubuwan nan ko wallahi ladabi da biyayya za ka gani a wurin matanka kai ko me kake so a rayuwa za a iya maka shi kun gane to ka gani dole ku nemi magani ku daina ciye ciye wa'annan abubuwan zaƙin in ba haka ba in ni in mijina ne yake minti goma minti sha biyar haka to gan nike kamar ba tare da mace nike zaune a cikin gidana saboda gwamma in